<laughs> Me kike yi? Ba abin da kike yi? Kike da nan ne? Kin zama riska ko? Kina mata aure kin lalace. <laughs> Twitter take yi. Twitter take chatin da shi iskanci. Iskanci ne mana. Ke ba mata aure bace. Na rantsa da Allah. To ka diba ka ga duk da kawaye na mata da kai ka diba. Assalamu alaikum. Na ga sai hayaniya kuke kai. Wala na ga sai hayaniya kake kai. To ka sake da mana sai ni. Ka diba ka gani da kawaye na mata da kai. Mata? Na ruwa na da mata. Inde ban je son abin da ka kai. Na ga sai faɗa kake kai na zo ina so. Ya ba san ki faɗa ba. To me faru? Na rantsa da Allah sai na koma Bauchi. Sai na koma Bauchi. Akan ni za koma. Sake zan tare a Bauchi. Kawai ni gurin gwaji na shi kenan. Ya fi da na zo maka na gwanin. gwani ka murya ni na zo gaya ma na gwanin <laughs> waya gwanin ka gwani na shine mai taimako a asibiti mai kuma ziyarar kasasu yana taimakon al'umma iri-iri sannan yakan je makarantar islamiyya ya ba da taimakon wannan gwani na ne alhaji lawal kurotukan <laughs> ah, kai alhaji lawal kurotukan shakka babu <laughs> shi kake magana dama shakka ba to da na sake ta sake mana maida ta to bayan nan haka alhaji lawal protocol ya rike protocol lokacin hamidu ali Shamu ali mu allahu sannan kuma ya rike protocol lokacin tanko ayuba hmm, to to to kuma da tafiya ta tafiya jama'a suna ganin mutuncin da yake da komai sai lokacin ahmad makarfi ya ƙara rike ah, protocol ana nan ma tafiya ta tafiya sai ya rike protocol lokacin na madisambu Allah daga nan ma an tafi ana ta ganin mutuncin shi yana matasa alfarman abubuwa ayyuka iri-iri da taimako a lokacin na lamar samba ma ya riƙe furotukan da ilaha illallah daga nan sai dawo lokacin ya kowa ya ƙara riƙewa ya kowa wajen Allah na <laughs> jana na mai da ke gidan aure da na saki saki uku ba mu shi saki ba uku na saki uku na ce miki nayi in ka faɗa a baki shikenan ya saku ba sai an rubuta ba ko ni a kai ta fito yi na ga gana saku to na mai da ki ni gida ma zani ina mun albarka na mai da ki shiga dakin wallahi gida saki uku kai ne menene